الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan safiya ta Lahadi da fatan an waye cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan mana tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu harshen farisanci mu karkare da shirin nan na Afirka a yau wanda su da jiran abin da za a saurara da dar Allah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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan baraka To da farko ga muhimman kanan labaran. lafiya ta duniya ta ce za ta kwashe majinyata da ma'aikatanta a asibitin alshifa na gaza da sojojin isra'ila ke mamaye da tsawon kwanaki dubban mutane sun sake zanga-zangar goyon bayan falastinawa a kasashen turai masu sanya ido daga kasashen duniya sun yaba da zaben kasar liberia wani dan takara joseph buakai ya lashe tun zuga labaran dalla-dalla hukumar kula da 'yan gudun hijira da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a palestino ta ce wani hari na biyu na isra'ila arewacin gaza ya yi sanadin mutuwar gwamman mutane harin ya shafi sansanin 'yan gudun hijira wanda ya kunshi sama da mutane dubu hudu a cewar hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ma'aikatar lafiya da ke zirin gaza ta faɗa wa kamfanin dalancin labarai na afp cewa an kashe akalla mutum hamsin sakamakon harin da isra'ila ta kai kan makarantar alfahura da ke cikin sansanin jabaliya hukumomin gaza dai sun ce adadin falastinawa wanda suka yi shahada a har na isra'ila sun kai dubu sha biyu da kuma daga cikinsu sama da 500 sama da dubu biyar yara ne sai kuma mata dubu da uku to a wani labarin kuma hukumar lafiya ta duniya who ta sanar cewa ta gudanar da wani aiki a ranar asabar a asibitin alshifa da ke gaza inda sojojin isra'ila suka kai wa hari kuma tana aiki a wani shiri na ficewa daga asibitin da ta danganta da kangon mutuwa a cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce who da abokan hulɗarta suna hansarta samar da tsare-tsare don fitar da sauran majinyata da ma'aikatan ta da kuma iyalansu cikin gaggawa in ji kungiyar inda ta kara da cewa ya zuwa ranar asabar akwai majinyata 291 da ma'aikatan lafiya 25 da suka rage a asibitin tun da farko dai a jiya asabar isra'ila ta ba da sa'a guda na kowa ya fice daga asibitin da sojojin ke mame da tsawon kwanaki kafin hakan ma'aikatar lafiya a gaza ta ce akwai marasa lafiya 120 da kuma wasu jarirai bakwai ne da ba a san su ba da suka rage a asibitin shugaban asibitin ya zargi isra'ila da tilasta kwashe marasa lafiyar sai dai dakarun sojan isra'ila na cewa sun taimaka ne wajen biyan bukatar da shugaban ya nema dubban mutane a kasashen turai sun sake gudanar da zanga-zanga a ranar asabar a wasu garuruwan kasashen domin nuna goyon baya ga falastinawa da kuma neman tsagaita buɗe wuta a gaza a london maimakon dogon jerin gwanan da aka saba yi makonni biyar da suka gabata a jere jama'a da dama ne suka fito taruka na nuna goyon bayan falastinawa da kuma neman tsakaita wuta a faransa bayan matakin farko na haramcin da hukumomin suka yanke masu zanga-zangar goyon bayan falastinu sun yi maci a mako na uku a jere kamar a birnin paris a cewar ma'aikatar harkokin cikin gidan faransa mutane dubu arba'in ne suka yi zanga-zanga a faransa ciki har da dubu a birnin paris ƙungiyar kwadugo ta cgt kuwa ta ce mutane dubu ɗari ne suka shiga zanga-zangar a faɗin kasar ciki har da dubu a paris babban birnin ƙasar a halin da ake ciki dai wasu daga cikin turawan da ke son daga muryarsu domin nuna goyon baya ga falastinawa na fuskantar kalubale a kasashen da suke sakamakon haramcin da aka saka na haramta goyon bayan palestinawa da kuma daga tutocinsu domin birtaniya da faransa da swaziland da jamus da austria suka saka irin waɗannan takunkuma mai tsauri kan jama'ar da ke son fitowa fili don yin allah da kisan da isra'ila ke cigaba da yi a gaza ƙungiyoyi masu zama kansu da dama daga ciki har da amnesty international duk sun ciki irin ɗabi'ar da ƙasashen suka nuna duk da 'yancin tofa albarkacin baki da ke akwai a ƙasashen kasar hungary ta ce za ta tura dakaru a kasar chadi a wani mataki na dakile kwararra bakin haure hungary za ta aika da sojoji tsakanin 200 zuwa 400 zuwa chadi ministan tsaron kasar hungary ya ce tare da haɗin gwiwar sojin kasar chadi rundunar tasu za ta ba da gudunmawa don dakatar da hijira da tallafawa kokarin yaƙi da ta'addanci da samar da ingantaccen tsarin aiwatar da shirinsu na taimakon jin kai budapest za ta kafa wata cibiya ta dindindin ta taimakon shin kai da tattalin arziki a injamena masu sanya ido daga kasashen duniya sun yaba da yadda zaben kasar liberia ya gudana a cikin lumana masu sanya ido da kungiyar kasashen turai da kungiyar ecowas da kuma amurka duk sun yaba da nasarar da dan takara joseph buhari ya samu da kuma yadda shugaban kasar george weah ya amince da shan kayi a zaben shugaban kasar liberia george weah dai ya kira abokin hamayarsa a zaben shugaban kasa joseph buhari inda ya taya shi murnar nasarar da ya samu a zaben a wani jawabi ga al'ummar kasar ya ce 'yan liberia sun riga sun yi zaben su kuma sun yi na'am da hakan ya kuma bayyana abokin hamayar sa da zababben shugaban kasa tsohon tauraron kwallon kafa mr waya ya hau kan karga mulki tun a shekarar 2018 sai dai ya fuskanci kalubale wajen magance cin hanci da rashawa hauhawan farashin kayayyaki da kuma ci gaba da tabarbarewar tattalin arzikin kasar hukumar zaben kasar dai ta da cewa mr bawakai mai shekaru 78 da haihuwa ya samu kashi 50 da ɗigo tamanin da cikin dari na ƙuri'un da aka kaɗa yayin da shugaba waya ya samu kashi arba'in da tara da sha cikin ɗari a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar to sama a ƙarshen labaran duniyar kenan. to ga shida sun barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirye shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. masauraro sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta duniyarmu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasa ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan kisa irin wanda haramtacciyar ƙasar Isra'ila take wa al'ummar Falasɗinu. da kuma bayyana shi a matsayin wanda ya fi muni a kan wanda yahudawa suka fuskanta a ƙarƙashin 'yan nazi na jamus da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. daga ranar 7 ga watan oktoba na shekarar nan ta 2023 da rundunar izudin al ta kai farmaki na bazata wanda ya girgiza haramtacciyar kasar isra'ila har zuwa yanzu da 'yan sahiliya suke yi wa al'ummar falasɗinu kisan kiyashi da kuma na ƙare dangi. farfaganda da 'yan sahiyoniyar suke yi wacce amurka da kasashen turai ta hanyar kafin watsa labarunsu da gwamnatocinsu suke goyon baya ta rika tafiya a tare ta fuskoki da dama abinda ta kunsa ko shine ƙarairayi da murguɗa hakikanin abin da yake faruwa ƙasa suna tallatawa duniya a ƙarƙashin wannan irin ƙarya da murguɗa gaskiya suna ƙoƙarin halatta wa kawukansu dukkanin abubuwan da suke aikatawa na laifuka a gaza abinda sojojin sahiraniyar suke aikatawa kisan kiyashi ne akan al'umma falastinu cikin ganganci da sani amma abinda suke faɗa shine cewa abinda yake faruwa tamkar irin kuskure ne da kan faru a yaƙi ba tare da cewa an nufin haka ba wato suna faɗa ne da hamas da mayakanta sai zamanto an kashe wasu falasɗina fararen hula ba bisa ganganci ba tabbas hatta su kansu waɗanda ake tallatawa wannan irin farfaganda sun san cewa ba gaskiya ba ce daga cikin irin wannan murguɗa gaskiyar da 'yan hainiya suke yi da akwai jawabin da Netanyahu ya da ya ce harin da Hamas ta kai musu a ranar bakwai ga watan Oktoba ya daidai da konawa ko Holocaust wacce jamusawa 'yan nazi suka yi wa Yahudawa ya kuma faɗa wa shugaban ƙasa Amurka da ya kira shi tawayatar cewa rabban da Yahudawa su ga hari irin wannan tun Holocaust. nesa da farfaganda da karerai da 'yan sahiniya suke yi a kan abin da ya faru da kuma yadda abokansu na turai da amurka suka yi tarayya da su wajen aikata laifuka da 'yan mulkin mallaka suka yi kama daga cinikin bayi da mulkin nuna wariya na launin fata da akwai bukatar a yi dubi. akan abin da ya faru na konawar da 'yan nazi a ƙarƙashin hitler suka yi wa yahudawa idan aka duba abin da ya faru na konawar da 'yan nazi suka yi wa yahudawa da konawar da 'yan sahiyoniya suka yi wa falasinawa wacce duniya take gani kai tsaye ta hanyoyin kafin watsa labaru da a fahimci bambancin da yake tsakaninsu. na farko duniya ta samu labarin abin da ya faru ne da mutanen da jamusawa yan nazi suka kashe kamar yahudawa da al'ummar gypsies da 'yan gurguzu bayan da sojojin tarayyar soviet da kuma kawancen amurka da kasashen turai suka shiga cikin yankunan na 'yan nazi sun sanar da gano laifukan da 'yan nazi suka aikata da manyan kabarrukan da suka rufe mutane a cikinsu bayanai akan waccan konawar da aka yi wa yahudawa ta fito ne daga bakunan waɗanda suka samu nasara a yakin duniya su ne suka ga girman laifuka na 'yan nazi suka kuma tallata wa duniya kuma waɗannan ƙasashen da suka samu nasara a yakin duniya na biyu su ne suka rika fito da hotunan barnar da 'yan nazon suka yi musamman ma da amurkawa da tarayyar soviet da aka san su da tausayawa yahudawa akasin haka shine abin da yake faruwa a gaza babu wata ruwaya ko kuma wasu mutane a tsakiya da su ne suka ɗauko labarin duniya ce take gani kai tsaye ana ƙona mutanen gaza kai tsaye tun daga ranar 8 ga watan oktoba zuwa yanzu a cikin sa'o'i 24 duniya tana bibiyar kona falasinawa da ake yi babu kakkautawa duk wani nau'i na aikata laifi a kan jinsin bil'adama da aka taɓa yi a doron ƙasa isra'ila ta kwafo tana aikata shi yanzu haka a gaza ƙona ashabul da a cikin wuta yanka ƙananan yara na yahuda da fir'auna ya yi kisan ƙananan yara da jarirai da rundunar yazidu ta yi a karbala hakanan kisan kiyashi da fararen hulan turai suka yi wa 'yan asalin ƙasa na amurka suka kafa ƙasa amurka da aka sani a yanzu hakanan kuma kisan da hitila ya yi wa yahudawa waɗannan laifukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a kan al'ummar palestino a yanzu ba labari ba ne duniya tana ganin su kai tsaye babu tabbaci ko zuwa yaushe ne ƙasashen turai da amurka za su faɗa wa 'yan sahioniya su tsaya haka don haka duniya za ta ci gaba da ganin yadda 'yan sahaniyar suke kona falasina zai kuwa ci gaba har zuwa lokacin da labirin mutanen yammacin turai zai kara farkawa fiye da yadda yake a yanzu musamman bangaren da suke nuna goyon bayansu ga 'yan sahiyoniya ko kuma waɗanda ba su samu cikakken bayani na hakikanin abin da yake faruwa a ƙasa ba a gaza saboda ruwayar da 'yan sahiyoniya suke watsawa ko kuma har a isa inda 'yan gwagwarmaya da suke cikin baragozan da aka tarwatsa gine-ginensu a gaza su sake kare lagun sojojin mamaya kamar yadda suka yi a ranar 7 ga watan oktoba watakila a wannan yanayin kasashen na turai bisa jagorancin amurka za su faɗa wa sanatan yahu cewa jinin da suka sha ya isa haka sun ƙoshi. sai dai ta kowace fuska wannan yakin ya zo ƙarshe babu yadda za a yi duniya ta mance da hoton da ta gani na kashe ƙananan yara da mata da kaiwa gidajen faran hula hari da rusa shi a kansu suna ciki babu kuma yadda za a yi duniya ta mance da maganganun jagororin 'yan sahioniya kamar yadda ministan yaƙi yoav galant wanda ya siffata falasinawa da dabbobi ya faɗa sannan ya ce za su yi mu'amala da su a matsayin dabbobin duniya ba za ta mance da yadda cikin karni na 21 da ake takama da bugun kirji da cewa an ci gaba da wayewa ba ana kuma kare haƙƙin bal'adama. an yanke ruwan sha da wutar lantarki ga mutane miliyan biyu da an hana a kai musu abinci ko makamashi an kuma rusa dukkanin asibitocin da suke da bukatuwa da shi a lokacin zaman lafiya balle kuma a lokacin yaƙi ƙonawar da aka yi wa yahudawa a zamanin yan nazi ba ta shafi ƙananan yara ba ta kuma shafi mata ba ta taƙaita ne kawai a tsakanin manyan mutane idan kuwa har akwai batun ƙananan yara da ya shigo ciki to shine matan da suka haihu a wasu sansanoni amma ba a yi musu kisan gilla ba kamar yadda 'yan sahayoniya suke wa falasinawa yanzu wani abu ɗaya da ya bambanta wancan kisan da aka yi wa yahudawa da wanda suke yi wa falasinawa yanzu shine wancan an yi wasa da alkaluma na adadin waɗanda aka ce an kashe saboda kawai a tausaya musu amma yanzu duniya ce take kirgawa inda a cikin kwanaki arba'in da biyu zuwa uku adadin falasɗina wanda aka kashe sun kai dubu goma sha biyu sannan kuma mafi yawancinsu ƙananan yara ne da mata to masu sauraro za mu dasa aya a nan ba don mu ƙayasa ko gwajin da muke tsakanin ƙonawar da aka yi wa 'yan da aka yi wa yahudawa a lokacin 'yan nazi da kuma wanda suke yi wa falasinawa yanzu ya zo ƙarshe ba a fitowa ta gaba za mu dura daga inda muka tsaya sai dai kafin lokacin muna ga ta shafukan shafukanmu na intanet tv 1ng radio www.hafsatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Don kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu lambari Bani shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijiyar. Bugu da gani Turzere General na masu kira da shawarin Afirka. Muna cikin ƙarshen mako akwai Hassan Barka, akwai shugaba abokin tahiya shi da mataimaki Abu Mumuni, akwai Iliya Mai Shayi da Kanti Garkin Daura, akwai Isu Madatte, akwai Yakubu Barraka, Yakubu Mai Aski Barraka, akwai Alhaji Rabe, dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi, akwai Amman Tari, akwai Tsoho Mai Albarka, Rabin gaisuwa da fata alheri zuwa ga akwai Kabiru Sule bakin taransa nan da magaram. Rabin gaisuwa da fata alheri zuwa ga Liko gaba ɗayan mu a madadin shugaba abokin tahiya gaba ɗaya masu kira da shurare Elis Elis abokina na kai na kani na kuma rabin gaisuwa da fata alheri zuwa ga shi. Akwai Sale Sale Agadas Sale Takalasa Maigan Alharas Mani Bararar Mani Ishar. Rabin gaisuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOH ta jamhuriyar musulunci ta iran da mu da sallar juma'a za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amina arziki da farko zan gaida shugaban shirin hassan barka ina gaida ka ina gaida abokina mamma yar basho ina gaida eh, lawale takira ina gaida eh, musa oga wanda yake birnin da magaram ina gaida bali mai aski ina gaida aminu lado ina gaida eh, mamata da take can babban birnin yami ina ina gaida kanwata Firdausi ina gaida ina gaida kanwata eh, Aishi da Nabila to da fatan kun wuna lafiya mun gode Allah saka ga hira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana hassan umar daga unguwar sabon gari ta magaram buri ne mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka da yake muna karshen mako ne na so ku bani dama zan yi sakonnin gaisuwa ga yan uwa da amina arziki farko yana gaida mai gabatar da shirin malam asan barka ina gaida alkasun baba liman ahar ina gaida alkasun wanda yake agadis ina gaida kabiru sila usman ina gaida isu madatai sanusi madatai ina gaida dozman taksi moto ina gaida mamman sani dauda ina gaida isu mai gyaran salula mutane mai gyaran sarula, yayya mai gyaran sarula, kirimo mai sai da waya wanda suke ababa tashar ta magaram ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida laulin america ina gaida Baba mai aski ina gaida su mai dan kuka ina gaida Usaini Star ina gaida Usaini Laji Umar wanda yake nan da magaram na gode ku tashi lafiya. assalamu alaikum radio boh jamhuriyar musulunci iran sunana comrade liyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu yau juma'a zan yi amfani da wannan dama na mika sakon barka da juma'a ga yan uwa da abokan arziki ina wa kowa da kowa fatan alkhairi irin su haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai kadora diga ga isa jikan mai saje gwani lawan ali game da kura kano akwai isuhu madatai akwai sunusi madatai akwai mamman sani daudacin waza akwai tasiri unguwar tudu da magaram da fatan za su yi sallar juma'a lafiya in wa kowa da kowa fatan alkhairi ku tashi lafiya boh hausa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai magana isu mai gyaran waya ne daga cikin tashar da magaran to albarkacin wannan rana ta zan gaishe da yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida asan barka mashirin shirin nan ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida abdi krimo ina gaida nura mai gyaran salula ina gaida asan alhaji umar ina gaida mutari mai gyaran salula ina gaida yahaya mai gyaran salula usain alhaji umar salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da loli dan madan fada zikirla karanta dagwa wanda yake a zaune yanzu a kirla yankin damarku eh dalilin kuna ba mu dama muna kira muna faɗin albarkacin baki mu ta wannan dama zan yi kira zan gaida yan uwa da abun arziki da yake muna karshen sati ina gaida mujiji jirgi wanda yake turago akwai umaru mai shayi wanda yake a turago akwai baba na abu na gudu wanda yake a turago akwai maharazu wanda ake cima kundi a turago akwai mahan zahir wanda yake a turago akwai sani abacha wanda yake a turago akwai shugaban raba mai aski wanda yake a damagaram akwai lolitaci wanda yake a damagaram akwai dozima taxi moto wanda yake a damagaram akwai umaru taku wanda yake a damagaram akwai baba tana na mai tsala da take da magaram garin malam akwai Baba na abdullahi wanda ake tsata je wanda ya tarin abuwa ta wannan dama nake gaida duk wanda suke bibiyar rediyo jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum shashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman maidala bosheri da magadan nijar yau na shigo na gida mai albarka domin in bai sakonnin gaisuwa ta zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin hassan barka ina gaida abokin nasu nusa madatai isu madatai ya kuma arziki ba daraka shugaba rabe mai arziki dukansu a birnin da magaram ya sila dan minista ina mushi fatan alkhairi shi ma mazaunin eh, jihar da magaram ne ina gaida shugaba iliya mai kanti garkin daura ina gaida ibrahim mai shushana daga nan halgarin ya eh, kasagi jihar muradi ina gaida eh, malam muhammadu dan bari daga nan halbirni mai da shi da tsoho dan albarka ina gaida kuma yahiya danno azare hadawu mai kwamfuta mai yama mamman lawan dan kwairo ina gaida kuma mamman sani dauda ciwonza, ba zan mata da sila dan minista daga nan halgarin libya kuma ina gaida Eudu eh, Muhammadu Jatkori mamman lawan eh, wanda ake cewa Lawuli Luwe daga nan halgarin matsin kai eh, jihar kuma cikin guna ne nake tamani ina gaida shugaban masu kire da sauraro agadas alkasin baba umar ina mashi fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu murya ge radio biyu hausa birnin tehran da farko suna na isiyen manaja mai kabu kabu na bakin kofar tashar jihar da magaram daga nan kasa ta niger ma'ana asan barka muna maka fatan alkhairi a wannan shiri na mako-mako na gaishe-gaishen yan uwa da na arziki mun shigo cikin shiri da mu gaida abokan arzikinmu wanda suke nan kasashe daban-daban ta farko dai muna gaida musa farmasi kwarsul na kungiyar coordination na haɗin kan mata haɗin kan na kungiyoyi da magaran kuma akwai lawala amurka wanda yake shugaban kula piri tampo akwai desmond tasi moto wanda yake eh, shugaba ne na kungiyar masu kiyar sauraro na afirka reshe jihar da magaram kuma akwai shugaba tj adisto na ƙungiyar haɗin kan matasan afirka akwai jamila shardiya wanda take na radio liberté kuma shugaba ne na yan boro zuciya akwai shugaba rama maraba mai aski na masu kiyar sauraro wanda ke nan jihar da magaram Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Iran suna na Uda Mamadu a Kori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida abokina ibrahim Haruna mai angwa bingirawa mazauni a kasan Kamaru da Sanusi Madatte da Isuhu Makiri Madatte da Kabiru Sule Usman da Muhammad Lawan Dankoiro da abokina hadabi mai kwamfuta mai yama da yan uwansa eh, sumayya shi a sarakuna da ali gwani lawan gamada da muhammadu dan bare da hassan barka a madadin ka hassan barka ina gaida dukkanin ma'aikata rediyo teran ranka ta kaf duka ina wa kwara kwafa ta alheri allah ya ba mu wuni lafiya allah ya ba mu alherin juma'a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh muryar musulunci kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal gan mai kebistan najeriya to zan yi amfani da wannan dama da kuka bani domin in mika sakon gaisuwa zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na boh albarkacin mai gabatar suwa mala hassan barka ba zan manta da mai gida na injiniya manar musa jega ba akwai kuma matansa na fisa da hawa injiniya manar musa jega akwai kaunata maya abubakar shi ya sarakuna akwai kwanar ilyasu yakubu dagawa akwai su madatte da magaran isu madatte da magaran ba zan manta da zaki su dangi zuma ba akwai sajo arausaya akwai kuma isa jikan mai saje turo na zifi ibrahim rugan malam akwai isa abubakar tsohon mai albarka ba zan manta kuma da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba akwai uda muhammadu da girgori a ƙarshe ina gaida ɗaukacin masu sauraron sashen hausa na boa suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu radio iran kinan da fatan kuna lafiya kuna cikin koshin lafiya ko mai magana musa mazauni a gadas allah da hai da fata ina lafiya ana cikin koshin lafiya ako ko ne a gaida bibi lawai da hai ne a gaida malam zabairu lawe da hai ne a gaida rafi lawai da hai ne a gaida haruna lawe da hai ne a gaida mani lawe da hai mutar dan tsofa lawai da hai dubin gaisuwa da fata alheri baya da haka ne a gaida hajiya araga lawe da hai ne a gaida hajiya kulwa lawe da hai ne a gaida tsohon mu duka gaba ɗaya lawai lawai da hayi ya gaisa da musamman na gaida kura lawai da hayi a lawai da to radio musulunci radio iraq na farko dai kake ce fara magana ni na isa abubakar tsohon ka allon mamma da ya mai yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na ware da ina gaida kai karka uban tahiya hassan barka ina gaida hada mai kwamfuta inda shike ina gaida diyata nan cikin wanga gurin mai albarka duk inda take ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ina gaida nazibi ibrahim duk inda yake ina gaida gaida sanusi madattar duk inda yake ina gaida iliya hamidin duk inda yake ina gaida aliyu amma a nan ya mai ina gaida musa malam tanko nan ya mai ina gaida iliya hamidin nan ya mai ina gaida hamma yaro dodo na soyaba nan ya mai ina gaida tanko kanina nan ya mai ina gaida alhaji hamza a so ina gaida sala majar a so ina gaida maliki kanina a so to duk wanda bai na ambata suna ne ina gaida kowa da kowa kuna tare da isa babu bukar tsoho mai a auluman mada ya mai hamida su annabi Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu wacce jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Suleiman ta Alhaji Ibrahim wanda aka sani da Suleiman da minista dan Nijar mazaunin birnin Saba a kasar Libya. Muna godiya dangance da dama da ake bamu kowane karshen mako da mika sabanin ga shirye mu ga yan da abokan na gaske. Da farko a gaida mu Sani Bugiman, akwai Muhammad Lawan dan Goron Gotudu, akwai Abdulaziz Malam Nafi wanda aka sani da Abdulaziz Prezi, akwai Uzair Abdulaziz, akwai shugaba Rawan Aski Hawala Gurges, Hamisu mai dan Kuka Bugiman Erogan, akwai Ashir sid ya bi mai kayan kwali Hassan Alhaji Umar akwai Sanusi Madatai Isufu Makeri Madatai akwai Babaya Gambo akwai Babaya Sina garin noma akwai Ashir Sidisidi akwai yayan Umar Faruku Bakasira Batanit wanda yake zaune a birnin Sabaha akwai Yahya Mulare Bakasira Batanit Alkasim Baba Agadas Situ Tayar Agadas kabiru sula usman a eh, zander akwai lawali ɗan madan tudun abuwa akwai drosman taxi moto shugaba na kungiyar masu kira da saurari reshen jihar da magaran akwai aishatu alhaji agnes akwai abokina rabiu isa rabiu abdu wanda yake birnin misrata ku tashi lafiya biyu ta wasu magana suleiman dan minista to da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. to yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na biyu. idan ana tare da mu a cikin wannan darasi za a ji irin yanayi da kasar iran take da shi inda a wasu yankuna na iran akan samu yanayi na zafi a wasu lokuta wasu lokuta kuma akan samu yanayi wanda ya daidai da wato yanayin sanyi wasu lokuta kuma yanayin yakan canza daga lokacin sanyi zuwa lokacin zafi wasu lokuta kuma akan samu yankuna waɗanda yanayinsu bai cika canzawa ba da Allah ubangiji a cikin shirin namu na yau za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da yanayin shekara a iran amma kafin a ji shirin kamar yadda yake baki ɗaya sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. حسنی من دارم نی اینا مهمان باقو چه کسانی؟ سوا پدر محیفی مادر محیفیه هفته ماکو برای دو هفته سوان ماکنی بیو آنها می آیند سو سنزوا آنها میخواهند بیایند سو سنا سن سوزو چشمت روشن ka پس سر کی؟ شلوق میچون کوسو. این روزها ودنن کوانکی سرت این روزها خیلی شلوغ است. waɗannan kwanaki kana zirga-zirga sosai. Ma mira veme. Mu za mu je. Ma mi khahim beravim. Mu muna son mu je. Chand Wasu garuruwa. Jo. Ja. guri didane mai ban sha'awa jahoye didane wurare masu ban sha'awa ma mi binim mu muna ganin ma mi ببینیم مو منا سم مو گنی فکر خوبی است. تنانین میکاو شما می روید. کو زاکو تفی شما می خواهید بروید. کو کنا سن تفی من نمیدانم. نی بنسنی با من فکر می کنم نی اینه تنانن شیراز برن شیراز اصفهان برن اصفهان یزد برنن یزد کرمان برنن کرمان بندر عباس birnin Bandar Abbas. Tabriz. Birnin Tabriz. Junub. Kudu. Shomale Garb. Arewa maso yamma. اول بهار فرقان دامنا الان Yanzu. هوا اسکا سرد میسنی گرم میزافی هنوز هر ینزو من فکر نکردم بنی تنانی با لباس تو پاپی. لباس گرم پاپین زپی لباس خنک پاپین سنی میگویم نی اینا پدی کشور قصه فصل یعنی کو Lokaci. Belit. Tikiti. To gerefti. Kai ka karɓa? Man mi Ni ina zuwa. Harid. Sayayya. John. Domin. کافی ایسشه من وقت دارم نی اینا da lokaci. kuma ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu ci gaba da tabo batun yadda yakin basasa a Sudan ya wurga al'ummar kasar cikin halin kakanikayi a fagen rayuwa da ni sun sauti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. hakika yana daga cikin masifar da sudan ta shiga bayan bullar yakin basasa a kasar yadda wasu bangarori masu rikici a kasar suka ɗauki matakan kona jami'o'i da kwasar ganima tabbas jami'o'in kasar dai ba su tsira daga fuskantar barnatarwa ba domin an yi musu barna da kuma lalata abubuwan da suke cikinsu walau a makarantun da suka kware a fannin ilimin kimiyya ko ilimin sanin halin ɗan adam daga cikin waɗannan jami'o'i akwai jami'ar khartoum jami'ar annelin jami'ar kimiyyar fasaha ta sudan jami'ar islama ta ondulmon buɗaɗɗiyar jami'ar sudan ta open university da da jami'ar ƙasa da ƙasa ta afirka da ke birnin hartum ta international university of africa tare da sauran jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu wani abin mamaki shine an lalata gidajen buga littattafai da wallafa su irin su gidan littattafai na sudan wanda wata cibiya ce mai zaman kanta bullar yaƙi a sudan ya janyo ɗaukan matakin konewa da wawushe cibiyoyin gwamnatin ƙasar ma'aikatu da cibiyoyi da dama da dakarun 'yan tawaye suka kwace iko da su sun zame wajen gudanar da sharholiyarsu kuma sansanin soji waɗanda suka hada da fadar shugaban ƙasa da ma'aikatun gwamnatin tarayya waɗanda akasarinsu suna kan titin nilu kusa da fadar shugaban ƙasa kamar ma'aikatar kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki ma'aikatar harkokin waje ma'aikatar harkokin cikin gida ma'aikatar gwamnatin tarayya ma'aikatar lafiya da sauransu bugu da ƙari kuma an kai hare-hare kan gine-ginen babban kwamandan rundunar sojin ƙasar da suka hada da masaukin baƙi na shugaban ƙasa da gidan babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar abdulfatah al-burhan ranar biyar ga watan afrilun wannan shekara ta 2023 da nufin kama shi ko kuma kashe shi amma sakamakon jajircewar jami'an tsaron fadar shugaban ƙasar da suke da alhakin kare shi sun fuskanci dakarun dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces waɗannan dakarun 'yan tawaye sun kai farmaki fadar shugaban ƙasar ce da tawagar motocin yaƙi da aka kiyasta adadinsu da cewa sun haura mayaka shida kuma yawancinsu an kashe su sannan an kama wasu yayin da wasu kuma suka samu raunuka a gumurzun da sojojin a nasu bangaren sojojin gwamnatin sudan sun rasa rayukan sojoji 35 daga cikinsu da suka hada da hafsoshin da suka ja daga domin kare kwamandansu kuma rahotanni sun bayyana cewa babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan da kansa ya taka rawa a fagen fama saboda dama sananne ne a cikin jami'an soji da fasahar sari kanoke da harbi sauran cibiyoyin gwamnati da gine-ginen da dakarun ɗokin gaggawa suka kai hari kansu sun hada da filin jirgin saman birnin khartoum wanda shine wurin da aka fara shiga a rana ta farko da yakin kasar ya kunno kai da kuma hukumar gidan radiyo da talabijin na sudan wadda rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗokin gaggawa ce take da alhakin tabbatar da tsaronsa yayin da aka saba kafin bullar yakin sai dai injiniyoyin hukumar yada labarai sun yi aiki da hankali a lokacin da suka ga yadda adadin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya karu sabanin jami'an tsaro da ke hedikwatar don haka suka katse hanyar watsa labarai daga tauraron dan adam kuma suka fice daga ginin kamar yadda wasu gungun iyalai da suke zaune a unguwannin da suke makwabtaka da ginin gidan radiyo da talabijin dakarun kai daukin gaggawa suka yi awon gaba da su da karfin tsiya inda su ma aka tsare su a matsayin garkuwa lamarin da ya sa sojoji ba su kai harin bam kan ginin gidan radiyo da talabijin ba daga cikin gine-ginen da dakarun 'yan tawaye suka mamaye har da gidan adana bayanai na ƙasa wanda ke ɗauke da ɗaruruwan takardu na tarihi da rubuce-rubucen ƙasar sudan inda suka lalata taskar ajiyar takardun baya ga tarwatsa gidan tarihin na ƙasa wanda ke kunshe da tarihin ƙasa da suka kunshi kundin tarihi na tsawon shekaru ɗari da suka gabata da kuma kai hare-hare kan gine-ginen cibiyar taron ƙasa da ƙasa baya ga cibiyar 'yan sanda ta burri mai ɗauke da otel da manyan zaurukan gudanar da zaman tarurruka da wuraren shakatawa duk suka lalata su gaba ɗaya baya ga ruguza ofishoshin 'yan sanda da dama bullar yaƙi a sudan tun daga ranar 15 ga watan afrilun wannan shekara ya kai ga rushewar tsarin rayuwar zamantakewa da mamaye gidaje da kuma wawashe dukiyoyin al'umma hakika mafi muni na ayyukan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka gudanar sun mame gidajen al'ummar kasa da ba su dauke da makamai sun mayar da gidajen barikin soji inda suka kori wasu mazauna gidajen daga muhallinsu tare da kwace dukiyoyinsu kamar yadda suka aiwatar da ayyukan wuce gona da iri kan mata da kwace musu kayayyakin adansu na zinare da azurfa hakanan dakarun 'yan tawayen sun yi amfani da bayanan sirri da suka samu daga 'yan koransu da suke tsakanin jama'a wajen kai farmaki kan gidajen jama'a da kaddarorinsu ko kai hari kan 'yan kasuwa masu hannu da shuni inda suke yin garkuwa da su domin karɓan kuɗaɗen fansa saboda neman sakinsu hakika yakin da ya kunno kai a sudan ya janyo barna tare da haifar da wani lamari mai ban tausayi saboda hare-haren wuce gona da irin da suka fuskanta da lalata musu dukiyoyi da kuma sace-sace a gidajensu rahotanni sun bayyana cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun dauki matakin yin garkuwa da mata da ƙananan yara wannan shine abin da mutum na uku a cikin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces manjo general isam sale fadil ya yi furuci da shi a martanin da ya mayar kan masu neman a mayar musu da motocinsu da aka sace da aka samu labarin cewa an kai su zuwa jihohin darfur da da kasashen da suke makwabtaka da sudan a rubutunsa a shafukan sada zumunta ya ce zai yi wuya a ce an dawo da kashi 80 cikin 100 na kananan 'yan mata da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka sace su hakika wannan babban laifi ne na yaƙi da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma hukumomin ƙasashe suke ɗaukan tsauraran hukunci kan masu aikata su kuma abu ne mai tsananin muni masana da masharhanta sun gabatar da ƙididdiga a matakin farko kan ire-iren hasarar da yakin ƙasar sudan ya janyo inda mubarak alfadil almahadi shugaban jam'iyyar umma fati yake cewa tun farko san adadin satar da aka yi a birnin khartoum a hannun dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya kai na kimanin dalar amurka biliyan hamsin almahadi a cikin sakonsa na totar ya kara da cewa wannan adadi ne mai ma'ana sannan sanin kowa ne cewa an wawushe ma'ajiyar kamfanoni da masana'antu baya ga zinari da miliyoyin daloli daga asusun bankuna baya ga dukiyar iyalai musamman mata na daga kayayyakin adansu na zinariya baya ga tanadin waɗannan iyalai na kuɗaɗe a cikin gidajensu mubarak ya kara da cewa an sace fiye da motoci dubu ɗari daga hannun 'yan kasar wannan banda barnar da ya shafi masana'antu da kamfanoni ƙanana don haka ke jaddada cewa dole ne sojoji su nada wani babban kwamiti wanda zai binciko ire-iren abubuwan da aka sace da kuma gabatar da rahoto ga 'yan sandan ƙasa da ƙasa na interpol sannan a sanya tawagar 'yan sanda da lauyoyi da za su zagaya kasashen makwabta don buƙatar ganin an mayar da kayayyakin da aka sato su daga sudan sannan a sanya masu sanya ido a waɗannan ƙasashe don bin diddigin lamarin mubarak alfadil ya ci gaba da cewa a bayyane yake cewa shugabannin kasar sudan ba su da masaniya ko kuma ba su da sha'awar sanin adadin kuɗi da kayayyaki da zinariya da 'yan ta'adda na rapid support forces suka sace don haka ba a kafa kwamitin da zai tantance nau'in kayayyakin da ƙimarsu ba haka kuma ba su gabatar da batun a zaman tattaunawan jidda ba sakamakon haka ya kara yin kira ga shugaban kasar sudan da mambobin majalisar gudanar da mulkin kasar da su ɗauki matakan da suka dace wajen rage hasara ga al'ummar sudan saboda amurka ko dandalin jidda ba za su iya biyan irin mummunar hasarar da aka yi a sudan ba an tabbatar da cewa sojojin sudan tare da hukumar leƙen asirin sojin ƙasar gami da haɗin gwiwar hukumar tsaro da na leƙen asiri ta sudan suna da cikakken bayanai game da shirin da aka aiwatar da yanayin girmansa da manufofin da ake son cimmawa da ɓangarorin da suke da hannu wajen kitsa shi ko dai ƙasashe ne ko kuma jami'an leƙen asirin ƙasashen yankin da na duniya ko kuma sojoji da jam'iyyun siyasa da hukumomi ko kuma mutanen gari ne To sai dai duk da haka ba a bayyana wannan bayanan sirri ga al'ummar Sudan ko na ƙasa da ƙasa ba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 كول دافيد كول هائمت هتصدق بها شلوم مش الدير التخني يتاب مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو